wanda yake cikin eh. wannan gida asali tsatsan wannan gida cikin tashin hankali yake kada hmm? kwalle kullum ma zauna abinda za a ɗauko daban abinda wa'annan za su zo mana da shi daban Allah ya ba kwaso idan mun magana a ce mun cika munafunci mun cika kulle kulle to yanzu wa aka yi wa an wakila ka san yanzu ma rashin kunya da suke ai ba su san menene yake tafa ya shi sa suke ta zancen kuma daɗin abin abin da zai mana ciwo duk abinda aka ci daga tsatsan me ya taho yau aka ce ya yi karkata ya yi wani guri daban ya akwai ciwo ka gani to shi kenan me yanzu abin da nake abin nake so ka yi a ah, kuma da Allah ka daina irin wannan zancen ma abubuwa da Allah wannan hula ma ka dauka ka karanta abin da aka turo daga can ofishin rasda in ya so sai su gane abin da ake nufi Ah, sai su gane abin da ake nufi ah, ta saurara mana ah, to shi ke ba ka jin zuwa kullum ana maka muna sa rika ko da Allah neman haihuwa ta kai ne ya kake mutum wannan ne ka bari su mun riga zan bayar mana mun riga mun ba da umarni a karanta mana wannan hulama duk wani duk wani abu yayi ka zo in sun sa ranar da za a yi nadin ka gaya mun za ka tashi ka tafi to na tabbata me yake me rage amma kiran ka akai sai ka tsaya ka ji me ai ka san tun da ya tsefi yana ganin nan ai na ga cin mutunci na ke so a Allah ya idan ya idan ya saba ya zo gida yayi nan ba gida bane eh, to gaskiya ne eh ai dan ba gida bane a gida ya saba ya zo yi amma nan ba gida bane za su ketara abin da Allah ya yi ikon Allah jikina ne ka rabu da shi karanta wannan holama bismillahir rahim a matsayina na rasdan ina jinjina da godiya da nuna farin ciki ga al'ummar wannan ƙasa bisa sunayen da aka turo mana domin mu tantance ko mu zaɓi sarki domin maye gurbin marigayi mai martaba sarki ukasha na birnin dala kamar yadda aka sani akwai sunaye guda uku da aka turo nasiru mai unguwar bagwarawa da kuma da zuli muhammad maje da kuma khalil kinana wato ciroma eh, bisa tantancewa da kuma nazari da muka yi eh, to ai barin karasa barin ai ai al'umma ba su ji ba ko bisa nazari da tantancewa da muka yi mun cimma matsaya inda muka zaɓi mai unguwar bagwarawa nasiru mai unguwa domin ya zama sarki ƙarya ne wallahi billahi la ilaha illa huwa ƙarya ne wallahi abada Allah ya haka da ba su wannan zance ya haka amma dai amma dai amma dai wallahi ba zan yarda ba na Allah bai Allah bai wan bai wan bai kai wallahi azimu ba isa eh, eh, eh. za a yi muraka ya za a girgiri zancen za a bayar ai wannan wannan daga ina ka wannan abu wallahi ƙarya ne to ai ai ai wallahi ba zan ba wallahi ba ba ya za a rena mana wanda ya nan yana ya nan yana nan waye shi ya kamata na rantsa da dan ka zama dan uwana mu yirgi mana da kai ba yabo a hankali saboda labari ya zo mana cewa yana ayyana kansa a matsayin sarki masarautar da alhalin ba riga an zaɓi sarki ba mm. har gida na je na yi masa nasiha amma daga ƙarshe ba zan karɓi nasiha ba na ƙi karɓi nasiha yanzu wannan mai gari ba gashi zaɓin Allah ne